يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah ta'ala a wannan dare da ya dace da daren ashirin da takwas ga watan Rajab hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da takwas ɗin ga watan Februari ashirin da tara ne yau? Na ashirin da tara ga watan Februari miladiya dubu biyu da ashirin da biyu. Na? yau daren fes kenan eh, yanzu su yi har yanzu yau fes mat ne an bar february kenan yanzu gobe biyu ke daren ɗaya ke yau ɗaya kenan ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na talatin daidai cikin wannan littafi mai albarka na iliyatu talibul ilmi wallafar fadilatu sheikh al'allama bakar bin abdullahi abu zaid rahimahullahu ta'ala muna gaba da malamin yake kawo mana bayanai dangane da abin da ya shafi yadda ɗalibin ilimi ya kamata ya zanto a koda yaushe daga cikin himma da zai bayar a ilimi da yake nema shi ne ya zanto mutum ne ko da yaushe yana tare da jota ko wani littafi na rubutu ɗan duk lokacin da ya ji wata fa'ida daga malaminsa ko wani malami wanda ba malaminsa ba ko wani ɗalibi ɗanuwansa uwansa ko abokin karatunsa to kar ya yi sake ya yi marmaza ya rubuta wannan fa'ida ɗin domin kwakwalwa ba shi da tabbas in ka ce ka rike za ka zo ka nema ka gaba kuma galibi wasu fa'idoji ana jin su ne a bakunan malamai sai ka tsare rayuwanka baka taɓa ganin wasu fa'idan a littafi dan yanzu idan aka bar ka iya littattafan da suke nan a duniya yau a rubuce a ce kafin ka kare rayuwanka duk ana so ka karanta ka san hala ba zai taɓa yiwa ba saboda yawansu ba za su lissafu ba to kuma kullun rubuta wasu ake malamai suna faɗa to wasu fa'idan in ba rubutawa kake ka tattaro shi a rubuce ba Ka ga ka gama rayuwanka ba lallai ka ci karo da matsala din ba ko fa'idar ba don haka yau za mu tashi gaba na ashirin da takwas gaban da yake cewa hizbin ri'aya tsare mutunci wato ɗalibin ilimi ya zanto yana da hizbin ri'aya kiyaye mutunci a nan a ri'aya ɗin ana nufin wato kaman ka ce kiwata wato yadda kake neman ilimi kake yawo da littattafai kake rubuta ilimi da ke fitowa a bakunan malamai to ka yi ƙoƙari hibzur ri'aya ka tsare wannan kiwo din yadda ka jiyo ilimi a bakin malamai ka karanta a littafi ka rubuta su a cikin takaddunka to zama ka tsare shi da hanyar kiwo kenan wannan ilimi da ka ciyo ka tattaro ka ba shi kula shi ne ri'aya wato tsare wannan ciwo na ilimi. babban tsare wanda za ka yi wa ilimin kuma shine aiki da ilimin al-khatib baghdadi yana da wani littafi mai suna ittibaqul ilmi al-amal abin da yake hukunta abin da ilimi yake hukuntawa babban abin da yake tsare ilimi shine aiki da ilimi ce in gudun wuta, ka zuba iya daman da kake da shi matuƙa fi ibn ilimi wajen kiyaye iliminka hibdul aya wannan ana kiran shi haddace ko kuma tsare kiwo wato ilimi da Allah ka kiwo Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka tsare shi ta hanyar kiwo mai kyau don in ya tafi ya tafi ta ina za ka tsare wannan kiwo da Allah ya baka bil amal ina ka tsare shi da aiki ba? da kuma bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa yadda za ka yi aiki da ilimi to daga cikin aiki da ilimin ba ya zama kana bin sunnan manzon Allah da sahabbansa da tabi'ai wato kana bin magabata na kwarai to ilimi ya yi amfani ke قال الخطيب البغدادي رحمه الله babban malami malamin hadisi alimamul imam al-khatib al-baghdadi shine mai wannan littafi da na faɗa ɗazu ittidaqul ilmi al mai yiwa ma a san bakar ɗin ya ɗauko wallahu a'lam yana da kuma littafi har yanzu akan abin da ya shafi ilimin mustalabil hadis kusan ana da su ne farko farko wajen rubuta littattafai kan fanni ilimin hadisi kamar yadda yana da ilimi yana da littafi akan abin da ya shafi falalan malaman hadisi da falalan karatun hadisi cewa shi Hadibul Baghdadi Allah ya mishi rahama ya ce yajibu ya zama dole ala talibil hadisi akan talibin ilimi da yake koyon ilimin hadisi an ya kulisa niyyatahu ya tsarkake niyyansa fi talabihi a cikin nemansa to ba ana nufin iya ilimin hadisi ya zama wajibi akan ɗalibi ya tsarkake niyyar da ya ikhlasi gaba a'a duk ilimin baki ɗaya amma ana so a nuna maka ne ilimin hadisi ya fi kowane ilimi daraja ya fi kowane ilimi matsayi to matsayin da yake da shi shi ake ɗaukan shi shine babban misali a ɗaura maka don haka yake cewa wajibi ne dole ne akan ɗalibi ne koyi ilimin hadisi ya tsarkake niyyansa a lokacin da yake neman ilimi dan ka yadda ya faɗe shi akan ilimin hadisi haka magana yake akan ilimin alqur'ani haka ilimin tafsiri haka ilimin aqida haka ilimin fiqhu da makamantansu wa yakunu kuma ya kasance asluhu Manufanci shi ɗalibin wajibun lahi neman fuskan Allah subhanahu tsarkakakke ya za babban manufanka a ilimi da kake nema kana neman ilimin ne don neman ganin fuskan Allah ranar kiyama babu wanda za su ga fuskan Allah sai 'yan aljanna Allah kalla innahum an rabbihim yawma izin la mahjubun kafirai za a sa musu kiyamaki ba za su ga Allah daka ilimin ka ya zama babban manufan ka shine wajhullah kar ka fassara shi da neman yardan Allah wannan tawili ne na yan mantiki falasifa a'a neman fuskan Allah da yake mu'tazilawa da su jahamawa suna musu wasu sifofi na Allah wajhullahi wanda ake maka yardan Allah bal yadahu mabsutatan ta ce maka wa ana nufin kyautan Allah ne ba hannu ba a wannan tawili da ka ya kasance manufan ɗalibin ilimi shine manufansa shine samun fuskan Allah madaukakin sarki wato yana yi idan ya samu aljanna ga fuskan Allah a cikin aljanna wal yuhaddir wal yuhaddir kai kuma ɗalibin ilimi ya guji an ya alahu ya sanya ilimin nan da yake nema sabira ya mai da shi wani hanya ne ila nailil a'rab wajen samun karbuwa a wurin mutane yayi mutunci ya zama kai babban manufanka a neman ilimin shine wai kai suna wurin mutane ko ina a rika zancenka ka samu karbuwa ka yi mutunci a idon kowa shine babban manufanka ai ka ga malam wani ya zama sananne malam wani ya zama sananne da kai ma za ka yi ne babban manufan don mutane su san ka kar ka sake ka nemi ilimi da wannan manufa ba inda za ka je a neman ilimi ka domin zai zama kana neman ilimi ne babban manufanka dubbul zuhur neman suna Sheikh Muhammad nasiru Al-Albani yana cewa hubbul zuhur yuqrihu az-zuhur in dai neman suna za ka yi da addini to sunanka ne zai mutu Allah ne ke daga al'amarinsa in ya gani yanka wa tariqan kar ka mai da ilimi ya zama wata hanya ila akhdil ahwa wajen karban madadi al ahwa jam'i ne na al madadi kenan a takaice ya zama za ka nemi ilimi don ka samu kuɗi da ilimin shine madadin ilimin kenan da ka za ka yi ilimi ne don ka samu kuɗi wato ka tara ilimi za ka bayar amma kai ma ka samu kuɗi da za a baka in ba ka ba za ka yi ba kada manufanka ya zama haka wani ya ga ana yin kuɗi da malanta to shi ma zai malanta don ya samu kuɗi to kada zai babban manufanka ilimi shi ne wannan kuma irin wannan yana faruwa wani lokacin da 'ya'ya da iyayen suke sa musu irin wannan manufa ba za ka yi ilimi ba ba ga shakwa ne yana hawa babban mota ba kai ma kai ilimi za ka hawa babban mota irin nashi ba ka ga shakwa ne kaza ba ba ga ana rako shi ana taka amshi kai ma an kai ilimi haka to gari daga ana kwadaitar wa ‘ya'ya su yi ilimi ne don waɗannan abubuwa to sai don Allah bai taimaka ba zai taso shi ma don ya samu abubuwan duniyan ne ba in ya taso kuma bai zo mishi ta hanyar da ya dace ba to ko ta hanyar haram zai biya tara don haka kar ka ɗauki ilimi da kake nema zama hanya ne ila akhdul a'waz za ka yi ne don a rika baka madadin abin da ka iya na ilimi faqad ja'a al-wa'id hakika narko ya zo liman ibtaga zalika ga duk wanda ya nemi waɗannan abubuwa bi ilmihi da iliminsa duk wanda ya amfani da iliminsa dan samun karɓuwa wurin mutane don ya samu kuɗi wurin mutane to Allah madaukakin sarki ya tanadi narko da azabobi iri-iri da zai yi masa ranar kiyama daga cikin irin waɗannan narko akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa duk mutumin da ya nemi ilimi ba dan Allah ba to kanshin aljanna ma ba zai ji shi ba ranar biya, kanshin aljanna ma ba zai ji ba in je ka nemi ilimi ba dan Allah ba me ba dan Allah ba ka nemi ilimi dan a sanka ka nemi ilimi dan ka samu abun duniya tsoron kiyama annabi ya ce haramun ne kanshin aljanna ma ka iya jinta kaga ce ka taimaki kanka ka nemi ilimi din nan dan Allah sannan kuma karkace niyya wajen neman ilimi Sheikh Muhammad ibn Salih al-Husaymin da yake sharhin gaban yake cewa an an yakhlisa al-insan an-niyya dan adam ya tsarkake niyya fi talabil ilimi cikin ilimi da yake nema bi an yanuya ta hanyar da yayi niyya imtisali amrin lahi ta'ala zai nemi ilimin ne don kwatantawa da ɗabbaka umarnin Allah tunda Allah ne ce a nemi ilimin to zai nemi ilimin ne saboda Allah ne umarni a nema to babban niyyar ka kenan ya zama wannan na biyu wal wusul ila tsawabi talabil ilmi na biyu za ka nemi ilimin ne don ka kai samun falala da ake samu a cikin neman ilimi dan manzo Allah nuna neman ilimi akwai falaloli da dama to za ka nemi ilimin ne don ka samu waɗannan falaloli da ladabi na uku wa himayatu shari'a za ka nemi ilimi ne don ka ba addini kariya ka ba shari'an Allah kariya addinin musulunci yana da buƙatan a ba shi kariya ta wurare da dama dan yana da makiya ko ta ina tun daga waɗanda suke amsa sunan musulmai ne amma suna da mugun manufa to waɗannan sun fi illa wa addinin balle waɗanda sun farko ba su ma shiga addinin ba sun yi alkawarin ba za su bar addini ya zauna lafiya ba sai sun kawo ƙarairayi ko ta ina ya zama ko musulmi ba zai bar musulunci ba to ya zama zai yi addini ne da wasu abubuwa na ƙarairayi wanda bai zo a asali ba da ka sai ka ga an ɗau hanyar shigo da hadisan ƙarya da dama ta hanyar matsiyatan musulmai tun daga 'yan shi'a sufaye da uwa uba zanadika da kuma na waɗanda da na orientalist suna aiki ne wa turawa din dama tunki to sun yi alkawarin sai sun shigo da da yi ko ta ina shi yasa duk abin da ya zama daidai ne a musulunci ba za a kawo ba ka tambayi duk wanda yake makarantar secondary school ko makarantar secondary tun daga primary har ka gama secondary school islamic studies da za a yi maka arke da za a yi maka har a gama ba za ka taba jin sunan ibn taymiya ba ba za ka taba jin sunan ibn qayyim ba ba za ka taba jin sunan su Usaimin su jin ba su Nasiru Dinin Albani ba ka taba jin sunan waɗannan ba sai dai ka rika jin sunayen waɗanda sun yi barna ne wa musulunci irin su gazali su ne za ka rika jin sunan irin su ibnu sirina za ka rika jin sunan su a ce maka su suka kawo ilimin medici irin su razi jinin razi reze waɗannan za ka rika jin sunayensu sai ka sai ka ce waɗannan su ne manyan amsasan malaman musulunci in ka zo za a karantar da kai musulunci ingantacce suka ka ji ana gaya maka waɗannan su suka rusa musulunci Razali mai littafin iya ulumin din a nan mun taɓa karanta ba da haramun ne ma ɗalibi ne nemi littafi saboda duk abin da yake ciki farna ne ba alkhairi duk da da ya zo mutuwa ya yi ta kuka yana tuba akan mugun akidan da ya rayu a kai ya tuba kafin ya mutu amma fa a jinyar da ya mutu duk littattafan da ya rubuta kuma gaba ɗaya waɗannan barnan ne a cikin da su kaga bai samu rayuwar da zai gyara ba barnan ga sunan suna yawo yanzu waɗannan in ka ji za ka rance su zan to da su za ka yi ka gani to yanzu waɗannan da su za ka yi ka gani to su ne orientalist can aka rubuto islamic da za a yi maka amma wai turawa suka rubuta maka kaga ce ba su bar addinin musulunci kan za a shigo ciki ba to da sauran abubuwa irin waɗannan to lalle ne dole ɗalibin ilimi daga cikin manufanka na neman ilimi lalle za ka nemi ilimi ne don ka ba shari'a kariya to bai wa shari'a kariya kuma baya yiwuwa da jahilci baya yiwuwa da karatu dan kanan sai an zurfafa dan ta ina za a gane wancan hadisin ƙarya ne shigo da shi a kai sai ka yi zurfa a ilimi sai za a gane a tarihin manzon Allah kaza da aka shigar na ƙarya ne ba yanzu wasu abubuwa da kake gani na bitikoki da aka shigar da su da sunan addini an shigo da su ne ta hanyar kawo hadisan ƙarya da kuma kawo tarihi na karya. yanzu samar da maulidi aka fage da shi da sunan addini har ake nuna wa wasu cewa ai maulidi duk wanda bai bai cika musulmi ba an shigo da maulidi ne ta hanyar shigo da tarihin karya a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Haka zo sai ga yanzu ka ɗauko kulafatu nurul yaqin da irin su nurul yaqin da makamantan sai ga za a gaya maka tarihin da aka ji manzon Allah wai sha biyu ga watan Rabiul kabi'ul Awwal kuma ƙarya ne ba hadisi ko guda ɗaya da ya inganta akan haka har annabi ya bar duniya bai taba cewa ga na haihuwan shi ba kai wa ka kirkiro jirgin. to amma kaga dalilin kirkiro da wannan aka shigo da shi a tarihi ta ce to a rikitin ranar haihuwa ta ina aka samar shi ne an samar da ta shigo da tarihin karya amma tun farko da ba samu tarihin nan na karya ba to ba inda wannan karyan zai samu wurin shi ina ka samu wani malami wani littafi ya sa wa littafin suna ma sha'a wa lam yathbut fi kutubi siya abubuwan da suka yatsu a cikin littattafan tarihi amma karya ne ba su faru ba ya ɗauku aka yi zai ka ɗauka ma da gaske in kana karanta wasu abu cewa ka zauna a kai saboda a ce karya ne duk ba daidai ba ne sai maka ya annabi da ya tashi hijira yana shiga madina suka fara tsala albadiru alaina ana kiɗan bandiri ana kaza sai ga an zo ana yi wa yaran islamiyya tsala albadiru alaina wacce ga tan fefil ma akwai al'anashi ya sa ire-iren waɗannan kuma karya ne babu inda wannan abin ya tabbata an yi a tarihi shi yasa al'anashi din nan kwata-kwata haramun ne malai ba su daga kafa ba kai babu wanda ya bi zafafa a kai ma kamar shaf salihul fausa to littafin musamman da ya rika bayanai akan wannan su sai duk sun bayyana ba wani ashirin islamiyya ƙarya ne ba ana shirin islamiyya ita ya tsare da ana ta ya daure ga ana shi wai wake na musulunci a to wake na musulunci tun farko mai amfani alkur'ani da sunna babu amfanin su kenan babu wani ana shirin islamiyya wai ya kwai ba ya kwai ba wai maka ake wakan wai ya kwai ba duk waɗannan tare da ne kuma kwai ba da ake kiran makka da shi wani laifi ne ma ka kira makka da kwai ba din sai da malamai suka tattauna a kai to za a ce gano irin waɗannan abubuwa dole sai mutum ya zurfafa a karatu sosai to zai zama kana karatu ne da nufin ne ka gano abubuwan don ka ika baiwa shari'ar musulunci kariya duk inda mutum ya zo da ƙarya to tuni za a kamo shi a ce sai ya nuna wuri. to kaga da jahilci hakan ba zai yi ba kaga malam mai gaba ga ya yi babban misali ne akan wannan da ƙarairayin nan da abu dabbar ya rika yaɗawa akan manzon Allah da cin mutuncin annabi da ba a samu malaman da suka yi karatu suka zurfafa don su ba shari'an kariya ba da ya fi duniyar shi da sun kowa da ya ji karya amma dalilin waɗanda suka taso suka yi karatu da gaske da suka tsarkake shari'ar musulunci daga karairayin abdul jabbar to kaga ɗalibin ilimi dole sai wannan an anha kuma za ka gaje da karatu ne don ka ba addini din garkuwa ka zama garkuwa wa addini wa raf'il jahal sannan na gaba kana neman ilimi ne don ka ɗauke zahirci an nafsika akan kanka kana neman ilimi ne don ka ɗauke wa kanka jahilci wa rafkil jahali an ghairika kuma kana neman ilimi wani ka da yake fama da jahilci za ka nemi ilimin ne don shi ma ka ilmantar da shi ka fitar shi daga duhun jahilci kullu hadhihi duk waɗannan gaba daya tadullu ala al-ikhlas ikhlasi ne take nuni akan wannan wa Allah ya kuna qasdu kada ga manufanka kai ɗalibin ilimi ya zama manufanka kana neman ilimi ne na yin aharaji dan neman karbuwa kaljari kamar ka zama mai alfarma a idan mutane mai daraja war ri'asa ko dan ka samu kujerar mulki wal martaba dan ka samu martaba da wani mukami da wani kujera za ka zage da karatu ne dan ka samu waɗannan abubuwa au tsarin an ila ko kuma za ka yi karatu ne kadai dan karka karban madadin iliminka kalmurattabat kaman salari la yuridu haza kar ya zama manufanka shi ne kadai wannan eh in an yi karatu ana ba malamai salari da kuma bari mu karatu ko dan mu samu wannan salari wannan kasan da ake bada salarin fa kenan yanzu a Saudiya in kai karatun da gaske gwamnati ta gano kai karatun da gaske kana karantar da ilimi to salari mafi karanci da za a baka ya kai naira dubu ɗari shida Shek Albani Zaria yana magana Shek Kabir Al-Suhairi wanda ya ta hakikin bulugul marami yake cewa yana karantar da ɗalibai sayar bukhari ne shi shek Kabir ɗaliban su hudu ne amma duk wata gwamnati ta zo ta gano ai gashi nan ƙwararren malami har yana karantar da sayar bukhari ina gwamnati ta karbi sunan shi duk wata zai fi alat wajen dubu ɗari shida iya mutane hudu da yake karantar da su kawai Bukhari. shine wata ran sai Albani ya kai mishi kasar nashi da yake son Bukhari a Zaria da suka sa suka kalla suka ga jama'a an cika masallaci har wajen suka ce da amma kai kana da kuɗi da yawa mu namu nan na mutum gudu ga kuɗin da ake ba mu kai naku gwamnatin ku nawa ake baka dan kai kam ɗaliban ka sun <laughs> ka namu ita ko su da ita haba to kaga inda aka dauki addini daga cikin nan ilimi yana da matsayi ilimi yana da daraja to malam ya samu wannan kudin kai ka kullum ka rika dole ka gani talibai suna san sana zama malamai ba to yanzu a kasan na haka sai an yi wa malamai haka salari an baka haka to malami ina zai bi ba sai zama sai mun malik ba ina ka je karatu ina za ka karatu safi har dare karatu sai dai ɗalibai su gaji su yi gaba za a ta ba da ilimin to amma yanzu malamin gidan da yunwa kaza sai an fata nan an fata nan to ba dole sai a ce to karatu yawan an yi sai wani sati in an yi sai bayan kwana uku dan me ba zai yi ba sai a hankali yake ta fa idza qala qa'id to idan wani ya zo yace kullun ladina yadlubuna al-ilm fil kulliyat inna ma yaqsuduna shahada wani zai iya ta to ai duk waɗanda suke yin karatu a kwalejoji karatun diploma karatun jami'a dukkansu suna yi ne don neman kwali certificate ولذلك da wannan ne na raba ba'dhum muke ganin wasu su yurin wusul yana so ya kai matuka ilimin ne ba don Allah ba illa ilaha hadhihi shahada yana neman certificate walau bil babil ko da ta hanyar ƙarya ne kan shahada shahadatu bayyafa? wal rich wa ma ba zalika akwai satifiket na forgery ai bai yi karatun ba in zai ba da kuɗi sa rubuta miki certificate ana ya kasan nan bai yi karatun ba zai je ya samu wasu a jami'o'i ya je samu wasu a makarantu irin polytechnic da sauran so ba da kuɗi sai ba shi certificate ko bai karatun ba wala zai da argus wa ma asfa galiba da kamantan haka Ta ga yanzu kuɗi ya bayar kawai amma an ba shi da sunan yayi kuma sai a ɗauke shi ya koyar ko a ɗauke shi wani aiki da ka dole wani aikin zai ka ga ba ya tafiya yadda ya kamata domin mutum ya zo ne ga tiket ɗin ba na ba yanzu ko zubar da ma'aikata da zulum ya yi ba kawai ka rika zagin shi ka kawai na ba a waɗanda aka zubar ɗin ba akwai tuwa-tuwa ba kai yanzu ka gana gwamnan ne kawai amma shi wanda yake kuka ke fi ne wa zulum an kore shi a aiki matan shi uku yaya talatin sai ka ce a jikin ruwa ai ya kamata gwamnati ta dole ka za sai ma tsakanin da Allah shi ma da kore shi faɗi gaskiya ka san mutum ba zai gaya maka matsalar. shi ni kwalin ka za kaza kaza na amfani eh, akwai wanda da gaskiyan shi ya tantanta an kore shi amma akwai wanda ba kuma an ka bi diddigi to za ka shi ma ba na shi ba to kaga sai an dubi abubuwa irin waɗannan to mutumin da yanzu ya yi karatun NCE ko digiri ko jami'a ya zama aka ba shi certificate akan yana da pass ko ya samu lower credit ko upper credit wani na fifth class amma da satan amsa sai rika kai haka yanzu wannan shahada da aka ba shi certificate din kaga shi ma ba daban da sojani ba an ba shi abin da bai ci bane za ka koda makaranta ban ta yi dokan malpractice ba to ai ya kamata kai ma ka yi wa kanka fada kai musulmi addinin ka ya hana dan za ka je jaraba sai ka nan na so amsan sai ka sa aljihu in ba a ganin ka sai ka zaro sai ka faɗa sai kuma aka ba ka kaci yan tsakani da Allah an haɗinci ilimi bai dace ba shi yasa satan amsa a jaraba haramun ne daidai ke da tsarawo na gwamnati da tsarawon da zai haura ka katanga ba inda ya halatta to kaga yanzu al'amarin ba haka yake ba wani zai ji maganan bambara kwai dan waye na Afirka ba Najeriya kadai ba kan sata ta yi yanzu za ka yi wa kai da sata sai dai ka ce Allah ya yabe mu kawai a zo a cike ka kwafe kwafi and paste ne sai a ce wani ya tsaya ana zuwa zo ya faɗa wanda ya zo ya kama shi ma ka dan ɗauki kuɗi aka ba shi kenan ba matsala shi kenan an ci za ka makarantar da ma ba za ta rika ba wa ɗalibai amsa ba sai ga ana cire yara wani makaranta ne take ba ɗalibai amsa mai kyau da ka sai kan ana maka tallan jesu kun ana cin fifa ana cin ke nan me ana ba ta kai ba dole ka gyara ta ba secondary jesu bai iya turanci ba bai iya ba dan mai to amma kuma za ka a English yana da A A1 an bai iya turanci ba ba to ta ina ka samu A1 ba zai iya maka wasiƙa da turanci ba ba zai iya maka saving na number ba akwai yaron da wallahi ya gama secondary school da iya wannan suna ya zanga ba shi namban waya ba zai yi maka sai ba gaji sai ka sa mun sunan to na sama sunan ya za ka rantsu za ka kira sai ga abin nan wani yi maka rubutu ya maka secondary school da zai rubuta tambaya ba za ka yi rubutun ba zai karantu ba bai zan ya rubuta ba an ci amanan ilimi yanzu ya kai ya yi wayar a aji amma karatun shi akwai gyara da za a kira iyayen wannan yaron ku bar shi zaki mai ta'adi za su da shi na a kai su wani makaranta rubuta su yanzu ba ilimin ba shekarun shi ba yana kar yayi dide kar yayi dide da haka ana consider kawai da shekarun shi ba batun ilimin ake magana ba da haka karatu da ya koma shahada certificate na'am ana karatu da certificate amma fa wasu daga ciki kawai suna ya tara ya shiga bila shay'in wa kharaja bila ya shiga zero ya fito zero dan ka abin da satan amsa ne wani dama kawai zai zauna kusa da mai hazaka kana yi yana kwafa wani mata ji buku da cin mata ji har sunan ka zai kwafa kaga dama ba gida je ne in ya ya gama har da nan banka matric nan banka tim zai kwafe can bai ma san me yake yi ba da to sai kaga wasu abubuwan zai a hankali ya zama dan uwan gabata san akwai gabata a jami'a har yau bai gama ba karatu ya koma certificate to da yawa za ka mutu yana karatu ne don ya samu certificate to akan wannan boko haram suka ce to duk karatun da za ka yi a baka certificate haramun ne shi har haya islam muhammad yusuf ya haramta har jami'an madina ya ce haramun ne don me ai ya baka certificate to ba dan Allah kake karatun ba dan certificate me yasa kake zan zo kana yana idon ka bacci ba dan Allah kake karatun ba dan certificate kan shubuha ne za a fito maka da su Shek Muhammad Ibn Salih Al-Usaimi yake cewa idan mutum ya faɗi irin wannan magana sai a ce da shi walau la hadhihi shahada ma darrata to in baka da wannan certificate din ba zai ka karantar ba kaga yanzu certificate Usaimin yana magana ma a kasan su ne ta ubiya yanzu ga a kasan ubiya hatta yanzu misali majalisin nan da muka je muna karatun nan a to in ba certificate ba zan karantar ba sai ina da certificate a doji certificate din a menai sannan kuma me nake a wani mataki sannan za a halatta min to a zo a karanta in babu ba zai yi ba sai kana da kwalin certificate babban misali da za ga haka farko da aka gina su islamiyya farkon gina jami'an madina kin ba shi shine bisu ba tansalo shugaban jami'a nasiru dinil albani shine babban lakkara na hadisi Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi mai Minhajul Muslim shine babban lakkara na fiqh sannan kuma Sheikh Ibrahim Ali Sheikh mufti diyar Misri Asriya a lokacin shi ma babban lakkara ne a jami'a akwai su wane ne dukkan su lakkarori ne to ana nan juyin juya hali da ya aka ce sai mai certificate bin ba bai karatun aji ba nasirin albani bai karatun aji ba abakar jabir al ne min hajjin musulun duk ba sai karatu ba su da ko certificate na secondary school ba su da shi ana zuwa aka ce ina certificate babu aka sauke biyu nasirin albani ma aka sallame shi abakar jabir al-jazairi ma an sallame shi ku bar wurin ba ku da certificate aka je aka fara sai ne certificate waɗannan malaman yanzu da kirgo sunan wani karatun certificate za ka kama su a ilimi za ka kama su a ilimi ba ma ka duba dan shek muhammad nasiruddin albani ba ya samu admission a jami'ar musulunci ta madina ran da ya fara attending na class lecturer hadisi ya shigo sai karanto wani hadisi sai tambaya wa zai ba da amsa sai dan Nasiru albani sai ya miƙe da ya fara ba shi amsa sai da ya sake fito mishi da wasu hanyoyi na hadisi shi ma na karin bai taba sanin su ce kai wannan yara ba zaƙa ni ka san min da abin da ban taɓa jiwa me sunanka irin ya burge shi ya ɗau sunan shi din nan sai ya faɗi sunan sai ya ji ƙarshen sunan muhammad nasiru ne albani kai ɗan nasiru albani na zo da ni sai ya ce haba no wanda gaskiya ne ta ta ne ba wasa ba aiki kama ka sallami malaman nan dan ne dan ba su da certificate to sai kake duk a daina karatun certificate to me kake ganin zai faru abubuwan da zai faru da yawa me mugun manufa sai sai karatun ba dai certificate ba to ya zo da shi a bace koyar sai tallata wa al'umma miyagun akili ya fesa mu. to idan alu sunna ba su tashi sun yi ba suwa za su yi waɗannan abubuwa babu kuma waɗannan abubuwan an mana illa da su a baya sosai yanzu daga cikin abubuwan da a shekarun baya ɗan bidi'a suka rika yi mana gwalo mu alu suna a Najeriya suna cewa duk ba mu da malaman larabci ba mu san lugatul arabiyya ba in ka tafi haya islami in ka tafi jami'o'i in ka tafi kwalejoji dukkan malaman za ka samu nasu mu ba mu da zuwa ciki amma alu suna da aka zage yanzu fa ka yanzu alhamdulillah in ka je biyu ke ba a magana in ka je a biyu zaria ba a magana in ka je kasuwa za ga manyan malaman sunna sun fara suke wuraren suna karban wurare yanzu mun ninka yan bidiya muna da doktoci sun fina muna da profesa sun fina ba a magana to da ba a zauna an yi wa dukkan bar wa yan bidiya duk ka gama siyan ka gama musu raji a karatunka ka je su karantar da kai ko ka ci a ka da kai ya ka iya ka yi biyayya kuma in ka zo ga nan da bidiyan kana kira maka Allahu yanzu sai kana ta abu ne ta ɗalibi na ne Ka Allah rufa asiri adal sunna suka rike wurin to ba shi kenan an fita a kunya ba an fita a kunya dan me ahli sunna sun mamaye wuri to idan aka samu irin waɗannan abubuwa an ce ba za a yi tafiye ba za a yi kaza ba to muna za su lalace ina abin da jan Albani Zare yake faɗa yake kai ustazu da sunna kana da digiri kana da diploma kana da masters kana da PhD kana alu sunna za ka yi da a yake to wallahi ka je kai nan da ba zai zama challenge idan muka challenge dole ne sai an farfado an yi waɗannan abubuwa saboda zamanin ne ya kawo haka to shi kuma yaki ana bin salon da ya zo da shi yanzu zamanin da ake ciki sai kana da wannan shahada to dole sai an yi hakuri an bi waɗannan shahada an bi waɗannan matakan sannan ba a kai waɗancan wurare yanzu kana ga profesa isa ali fantani an ba shi minista dan ya iya qur'ani dan shi hafizin qur'ani dan ya san hadisi duk ba wannan bane dan yana da kwalin boko to dan kwalin ne aka ba shi yanzu da bai je yayi waɗannan abubuwan ba karshen da wani tsararren kafiri ne a kujera amma dalilin yayi ba yanzu shi ya tare wurin har dan bid'a mai zagin ahlus sunna yana cin albarkan Isa alifan tani sai dai munafirce ki fada amma yana cin albarkan to kaga ire-iren waɗannan abubuwa hali ne ya kai akwai bukata dole sai ahlus sunna su ma sun shiga waɗannan abubuwa ne malam yace wal yattaqil mufaqarat min dawlil dalibin ilimi yattaqil mufaqara ya ji tsoron yin alfahari wal mubahat da nuna takama bihi da ilimin da yake nema kar ka taɓa neman ilimi ka sa fariya a ciki aina ta kaza aina ta kaza ni na fi kowa iya kaza kar ka sake alfahari ya shigo maka wa an yakuna kuma lallai ya kasance qasduhu manufan ɗalibin ilimi fi talabil hadisi cikin neman ilimin hadisi da yake yi ya zama babban manufansa kar ka kasance kasance babban manufanka shine nailur ri'asa samun mulki daga su shugaba kada zama kai babban hadafinka a neman ilimi ka zama shugaba ka zama jagora ai wanda ya samu ilimi kaza za a bashi mukami kaza kare zama manufanka shine wannan wacce wajhadul asba da samun mabiya ke da ai mun kan ai mun kowa mabiya wani alfahari shi kenan sai babba ina da mabiya ba shi da haka babban burinsa yana yin karatu ne wai su malam wane malam wane malam wane jama'a ne a ce ai yana da mabiya ko ta ina sunan shi ake ji a ce yana da ɗalibai da yawa yana da almajirai da yawa majalisin shi yana tara mutane wani shine babban alfaharin kawai a ce yana da mabiya da yawa hankalin shi ya kwanta to kar ka sake ka nemi ilimi don waɗannan al'amura in kai ilimi don mabiya to za ka zo ka yi kuka da kanka Allah ji kan shek Jafar Mahmud Adam yace su mabiya da kake neman wai ba a ce kana da mabiya kana da kaza yace yan kai ka su baro ka ne duk wanda zai nemi ilimi da wannan manufa to za ka ko yayi ilimin kokarinsa kullum a ilimin yaya zai burge mutane to daga ran da malami ya wayi gari zai rika bin abin da mutane suka fi so to za su kai su baro shi da ka inga wani wuri addini ya ba. to yana ganin in ya bayyana jama'a da yawa ba zai musu dani ba za su bar shi to ba zai ka abin ba zai kwana da abun don ya faɗi abin yadda jama'a za su ji daɗi to kaga kana ta yi su ji daɗi ko to mutane ba 'yan goyo ba ne ran da wani ya zo bayyana gaskiya za ta ce dama duk karya kake mana da yake nan sannan na biyu da ka bayyana karya don su bi ka ran kiyama wa za a kai wuta kai za a kai ka wuta su da mu sani ba kai ka fatar da su to ga naka zunubin ga zunubin fatar da su an tara maka kaga an kai ka an baro ka shine malam Jafar yake cewa malami in yana karatu don ya tara mabiya to ya sani yana nan kaman Firi ne yana hawa bishiya ko kuma wai kana sanye ne da dogon riga ba wando to sai ka hau jirgin bishiya waɗanda suke karkashin bishiyan suna kallon al'auran ka ne suna ta dariya suna tafi kai sai kuma kana jin daɗi wai yadda ka hau bishiyan ka furge su ne a ce kai wani dariyan ka ake yi to lokacin da ake dariyan al'auran ka su ba su ake dariya ba wa ake dariya na kan bishiyan to kai ake dariya to lokacin da mabiya suka kai ka abun ya tashi a kanka to su an neme su sun gudu ba su ba ruwan sun tura ka ne ka san ka tara mabiya in ba ka yi a hankali ba kana faɗa suna kabbara su kan yana zuga kana kabbara har ka hau kauce hanya to ran da ban zai zo ka so ina za ka gan su za ka wani ya tara mabiya fara sakin baki to da ƙarairayi da cin mutunci zuwa gabanni duka an an zo kama ka ba a suna gidansu suna bacci na ruwansu da kai ba wanda zai kai maka ko kosai ka karya a gidan yari sun tura ka sun barka kai ne kai yanzu burin ka dama ka biye wa mabiya to in za ka yi ilimi dan ka biye wa mabiya to lalle babu inda za ka yi dan haka wani yana neman ilimi ne ke ittihadil asba dan ya wayi gari yana da mabiya to in za ka biya mabiya al'amarin ba zai yi kyau ba su mabiya kuma galibi sun fi son me za a yi da zai burge su ne ai ga halin da ake ciki ya kamata malam yayi wa'azi mai zafi a kai a zo ana zafi yana kabbara tabba malam wani fi ya fi kowa tsoron Allah ba ya tsoro don za ka biya mutane haka to abin ba zai yi kyau me yasa su malam Ja'far Allah ya albarka a wani su sun raya da'awan ne ba wai dan mutane su ji daji ba to ya za a zo musu su yi zafi kan abu sai su kifi ne wa mabiya a su aiko ga abin da ya dace a yi to ne abin? lokacin da kasan Denmark sai katun na manzo Allah ta ci mutuncin annabi ana kowa na ta kumfan baki nan ana zanga-zanga ka samu su malam Jafar to su yi lacca musamman akan kasan Denmark a tsitsi ne wa Denmark malam Jafar da suka tashi da shi da su da Ahmad Banza mai rasuwa kwanan nan dinna tsohon kasar ne ina ga ko abokin bai na taba zawa da ka suka yi wa'azi kawai akan martaban manzan Allah suka ce ba wa'azi a cikin wa Denmark yanzu shine babban abu ba tun lokacin da wata ƙasa ta ci mutuncin manzan Allah ko musulmi ku fara fitowa da sifofin manzan Allah tarihin manzan Allah karimcin manzan Allah duniya ta ga waye wannan ne can da ta ci mutuncin annabi to wani kafirin bai san waye manzon Allah ba fa tun kuna ta bayyana wanda wannan shine manzon Allah da ake zagi to zai musulun musulunta shikenan an yi maganin su to haka ake bibiyan abubuwan da ilimi shi yasa sai ga wani abun kai kana ga da zafin kai za a in an bi da ilimi sai ga al'amarin sun daidaita sun da daidai da yadda yake sai ga ba a yi da abin nan bayan suka duba zazzaki a kazan zazzau ai da hayaniya ya rika da kura a je a yi zanga-zanga ta nan a je a yi kaza ta nan a tada da yi ta nan a yi kaza ta nan da kukur maya ana ganin da haka za a kwace Najeriya Albani zari da ya rayu a zazzau shi kuma ba da zafin kan ba amma sai da Albani ya fi shi tasiri da ka sai dai ka ji kawai can ne cibiyar me yasa yanzu da aka sake zazzaki zazzau din ya gagare shi har yau abu ya zaka in zariya sun ce birran da ya shigo sai sun yanka shi kaga aje da yayi galaba a kasan da bai da zai shigo zariya da takama amma har yau sun ce wallahi in ya shigo sai sun kashe shi har yau ya makale a Abuja ya so ya ta waje Najeriya ta ce ba fita ya zo zazzau take zagi sun ce za su kashe shi zaka ce shi na Abuja la ilaha ula wa la ilaha ula shi baya ta san shi baya kana wa aqdul majalis kar ya zama babban manufanka a neman ilimi abdul majalis la majalisai eh, mu ma za mu yi a buɗe majalisai ta nan a buɗe majalisai ta nan a buɗe majalisai ta nan dan kawai a ji sunanka akwai wani a taraba wani dan wani dan yola ka yake ba mu labari a Kano lokaci yake wani a taraba ya taso shi ma da zafin kai shi ne shi ma yanzu yana ji shi ma ya kamata a ji sunan shi ko ina duk inda ya je wa'azi sai ci mutane su takabbara din don aka zo lakcoci ta na manyan malamai wanda shi ya san bai sai magana ba a wurin wanda su Dr. Jalo jalungo ne a wurin to in ya je shi a wurin dan kallo ne ya san da ba zai ce komai ba sai ya gefe sai ya rubuta tambaya ne dan zafi zafi wanda ya san amsa in ya zo kalli sai sai ina son shakwa ne ne ya amsa sai dan sunan shi dan dai a kira shi a wurin nan dai a a karanta ka sai a tamino kabbara kaga kenan me burin wayan zai ilimi ne kulla majalisai a cikin nan ke tara mabiya to mu ga mutanen koran kiyama sa baka aljanna tun da ba dan Allah bake fa innal afata domin lalle babban illa الداخلة على ta fi shiga cikin malamai illan da ta fi shiga malamai ta fi rukuza malamai a duniya aksaruha wacce ta fi yawa min hadal waje ta so ne ta wannan fuska neman suna neman shuhura ƙulla majalisai to wannan illan ya fi yawa ga malamai ya fi ga malamai a tarihin duniya wani in ya taso ga ba yadda zai yi duk karatun da ba akwai na gaban shi madadin ya zage shi ma zai ta neman ilimin har ya kai matsayin malaman to sai da kawai fara neman sukan malaman wai dan malaman kar su yi daraja a daina sauraren su a da shi kadai za a rika saurara na irin yadda yake faruwa su ne kwano din in da yanzu duk wani malami kawai ana neman a cire garajin sha'idon mutane wannan yaron abba hotoro na kano din nan duk malamai yan bid'a su kadai ne abin nan zafin kai ne da neman suna to ba a yi sunan ba duk inda ya ji ya ji malaman nan ga kaza kaza ga kaza to shi kenan to malaman su ma a rika sauke su ai ba daidai bane ai ba kaza ba farko suka ce ma yin bidiyo ma haramun ne yanzu da kansu kuma suna yin bidiyo a ce neman suna ne dama ba dan Allah bane yake cewa wal al, kuma ya sanya kil zuhuril hadith haddan hadisi da yake yi ya zama hibzu ri'aya hadda ne na kiwata ilimi na ibsu riwaya ba haddace riwaya ba ba wai babban burin sa haddace hadisi qala haddathana kaza qala haddathana fulanu an fulani haddathana fulanu an fulani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya binkire kada ha kada na babban hadafin dalibin ilimi haddace riwayan hadisi kawai amma ba wai haddacewa da ma'ana ba fa inna ruwatul ulumi domin waɗanda suka ruwaito ilmomi kafirun suna da yawa wa haƙa qalilun amma waɗanda suka haddace shi tare da fahimtar ma'anan su ne ‘yan kaɗan cikin al'umma. Sai ga mutum ya zo, ai na haddace kutu da sirta, ai na haddace ka ga na'am da ka haddace ina zahirin ilimin yake. Sai ga tun daga sulukin shi, da tarbiyyan shi, da yanayin shigan shi, za ka babu haddan hadisin tattare da shi. kaga sai zama ashe ibnu riwaya ne riwayan ya haddace amma ina ilimin ina kaza ina kaza ina waɗanda suka yi ta da'awun sun haddace duk wani hadisi a duniya amma suna ta sa Nasiruddin Albani a gaba dan ba a jin sunan su sai shi din hadda yawa hadisi hadda na ilimi da fahimtar sunna da haka sai Allah daga matsayinsa a duniya amma su Abdul Fattah Abu Gudda waɗanda suka yi zamani ɗaya da shi suna jin tun wasu hadisai sun haddace amma kafe akan ɗarikan shi ba zai bari ba sai Allah bai daga matsayin ba da ire-iren sunan profesor makari yadda duk wani hadisi ya haddace wai bulugul maramma a ka aka yake yi profesor makari dan zazzau ne ya aka yi kuma albani ya bishi daraja da kima a kasan shine shi yanzu yana ihun ya haddace kudu da ya haddace kaza amma ina yake ka haddace abubuwan nan kidan ka bai canza ba a hayaniya ka haddace ko kuma ka haddace ba ka san me ka haddace ba kamar saboda imani ya hamilu asfara jaki ne kawai ya dauka bai san me ya dauka ba amma ka haddace littattafan hadisi irin wannan kai a jikin ka ba sunan ina yake su hafiz ibn hajar al-asqalani da suka haddace ba gani ba dan me hadda na ilimi to hadda na ilimi ake bukata ba hadda na molon ka ka hadda ta kaza ka hadda ta kaza ba in irin wannan ga su sharu ne amma yanzu wani ma bai ma san wa sharu ne ba ina sai bukhari da ya karanta ka sharhi sharhi na ilimi ina ga musulmi ina ka ga kaza ina ka ga kaza wanda ya haddace na ilimi kaga abun ya fi albarka a kasan nan alarammomi ta yawa akwai shugaban alarammomi akwai shugaban kaza akwai shugaban kaza amma wani alaramma ne fi tasiri kamar malam jafa waye tana jin kira'an Jafir ta kamar malam Jafar hadda ne na ilimi da fahimtar me yake yi dan ƙaryanka ka ce malam Jafar yana jan ayan Qur'ani ta fi shi fahimta kai ma ka san taskalaf ne wannan a tafsiri a Afirka ma gaba daya to yake cewa wa rubba hadir so da yawa wanda yake nan kal ghaib yana nan kaman baya nan ne wa alimun so da yawa ana samun malami amma kal jahil yana nan kaman jahili yake kamar ya so da wanda yake nan kamar baya da yana nan a raye amma kai ka ɗauka musu za zuwa na ɗin dama yana da rai ne ni kam yana nan baya nan jina min ya haddace turan karatun ne amma bai san me saƙon yake nufi ba falle aiki da abin da haka yana nan amma kaman ya mutu kaman baya gari wa alim wani malami ne kal jahil kaman jahil yaya kake ji in an sa maka tafsirin malam jaka ji kake ba kaman yana da rai in an ce maka ai shekaran shi shawo da rasuwa kake wa gani yana ganin kaman zai ya rasu amma sa maka na bauchi ba sai ka ji wannan bacci ake komi ba za ka ji zaƙin abun ba shine ka ɗauki misalin hazur kalfa'il wani yana nan amma kaman baya nan ya kake gani an sa maka sharhu sunna na albani zariya din na sunna tv kano ko ta albani ya kake gani za dinga ga kaman albani yana da rai amma ko suna nan da ran amma da ka san ba sa nan to ilimi haddan ilimi shine aiki da ilimin a gani a gan shi babban abu aqidan kai zama aqidan hadisin dan ƙarya ne ka haddace littattafan hadisai irin waɗannan ka ce kana shi an ka ko ɗari kan ka sai dai haddace haruffan ka yi amma ka ce ka yi abin nan me yasa aka rubuta littafin aqidatu salaf ashabul hadith kenan malaman hadisi gaba ɗaya a su mazhabin su manhajin su salaf ne amma kuma dan ka haddace kuma ga ka addu'a a dum a to ba dai wannan ka haddace ba hayaniya kai wa hamilun lil hadith ana samun mahaddacin hadisai ne laisa ma'ahu minhu shay'un babu komai tare da shi iskana sabida me ya kasance ne duk qur'ani ne li hukmihi bi manzilati zahid amma an fadihi wa ilmi mahaddacin hadisi ne na ba komai tare da shi na ilimi is sabida, kana ya kasance duk qur'ani ne a lokacin da yake zubo hadisai da ya iya da bi hukumihi yana zubowa ne wajen kawo hukunci da ya haddasa na kaza amma ce maka zuhi sahih hasan wato ya haddace maka hadda hukuncin hadisi amma ne bi manzilatin zahid yana matsayin wanda ya kafi ne an ma'arifatihi game da sanin sa wa ilmihi da ilimin sa bai san wani sako ne a ciki ba wannan maganar da bakare hadisi annabi yake rubba muballighin aw amin sanini to da yawa wanda za a isar mishi da hadisi ya fi fahimtar hadisin akan wanda ya kawo mishi hadisi abin da ake nufi zan iya karanto hadisi yanzu a nan kai da kake jina sai ka fi na fahimtar hadisi ina nabi da haka yana faruwa sau da dama yace bi ballighu shahid min na ghaib da ya faɗi hadisi faɗi wasu sakonni a hajjatul wada hajjin sa na bankwana kwana wa ban kwana yace jama'a na isa ka ce, eh, na isa haka sau Allah ka zama shaida sai ce ala liyuballighi shahid minkum al-ghaib waɗanda suka ji ni a yanzu su isar da sakon zuwa ga waɗanda ba su ji ba da ya faɗi haka sai ce farubba muballighi so da yawa wani da zaka isar mishi da sakon au amin zamiin zai fi kiyaye abun akan wanda ya ji abun tare a bakin annabi sana abun da yake nufi waɗanda suke zaune a wurinsa wani zai fahimta ya haddace dari bisa dari wani kuma kawai zai haddace sakon ne ya kai ya ce ce kai kuji manzan Allah ya ce kaza sai ka wanda ka kitar musun fa sai ka sun ma fi ka fahimtan abin da hadisin yake wannan kuma yana faruwa sau da dama malami ne zai zo ya karantar da hadisi ya karantar da ilimi a ɗalibansa kuma a bakinka ya ji ba a yadda ka karanto hadisin ya ji amma fahimtar da zai wa hadisin sai zama har ma ya fi ka fahimtar yadda abin yake kai ka samu ladan isarwa shi kuma ya fahimci abin da yadda yake to kuma dama ka ake so malami ya karantar ɗalibin ya fi shi fahimta kaga kenan ne in malamin baya ne to wannan zai fi fahimtar da al'umma amma a ce malamin ya karantar ɗalibin bai kai malamin fahimta ba to ilimi yana yin baya ke to za a zo a waye jarirai sun fi yawa ke wayan kuma ya dace ibnu musaymi anan yace wayan yanbaghi wani lokaci ana nufin wa yajibu ne ya wajaba kuma anan din ma waye yajibu ne anan wajibin ake nufi wayan ya dace li talibil hadisi ga dalibin da yake koyon ilimin hadisi an yi mayyiza ya tantance ya bambance fi mafi umuri a cikin mafi yawancin al'amuransa an fara fara'iqil awa ya bambanta daga hanyoyin gama gari ya ka ce al'awa gama waɗanda su ba malamai ba su ba ɗalibai ba ɗan sauraro ɗan kiɗan ki na na ki. to ɗalibi da kake karatun hadisi ka sani kana da bambanci da waɗancan nesa da kuma bi asari sannan sallallahu alaihi wa sallam kai na ka bambanta da su ka bambanta da su ta hanyar aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma amkana hu gwargwadon dama da ɗalibi ya kai na ilimi kana koyan ilimi su jama'an gari waɗanda ba malamai ba su kullum dama 'yan sauraro ne suna 'yan hada malamai faɗa malam wani na malam wani ilimi ka ji wa'azin malam wani ka ji fatawan malam wani ka ni yanzu fatawan wani nake kaga gama gari kenan ba karatu yake ba to kai ɗalibi da kake karatu ba ka bambanta da waɗancan kai yanzu karatu kake yi duk abin da ka gani a hadisi da ka karanta kawai ka je ka yaki da ba ruwan ka malam wani ya ce sai ka ce ai ni karatu nake ko kuma sauraro kuke ka bambanta da ammatul ammawa amma a waye gari kana ɗalibi ilimi da kai za a zo na a majalisa wallahi malam wani ya ce malam wani ilimi suka ji abin da malam wane ta so kai kake nema na karatun da ya aka ra'ayin malam wane da ra'ayin malam wane fatawan ya zo daga kowa ka rasa ce karatu ne to kai ma kana karatu ai ba ka layin awam yanzu kar ka ka bambanta kanka da su wa tawdifi sunan kuma ɗalibin ilimi ya zanto mai tabbaka mai aiki da sunna ala nafsihi akan karan kansa to kana koyon hadisan annabi duk abin da ka koya na sunna to kai kokarin tabbakawa da aiki da shi ka ga hadisi ba ba shi ne sunna ba sai ka zauna ne ka koya a wurin malamai ilimin hadisi daban ilimin sunna daban don wani zai dauka sunna kawai duk abin da ya zo a hadisi kawai kai aiki da shi ibnu sami yace ba haka bane yace yanzu misali da wani zai zo ya ce aya sunna lana al'ana Allah muqaddima makkah fil hajj illa fil yawm ar bi anna ar-rasul qadima fil yawm ar hadisi ne yazo annabi bai aikin hajj sai shigo makka ranan hudu ga watan zulhijja to sai wani yazo sai mu ma yanzu dole ne in za mu yi hajji kar mu shiga makka sai rana na hudu sai maka a annabu la yusra bi annahu waqa'a ittifaqan an samu ittifakin malamai kan cewa shi manzon Allah me yasa aka yi faru da shi ga uzurin to ba ka dauki turon hadisin ka ce shi za yi aiki da shi ba don haka hadisi sai malamai sun koyar da kai da yadda ake tabbaka ake fitar da sunna a cikin hadisi to duk abin da ya bayyana maka sunna ce to babu ruwanka yanzu da bin kama garin mutane ai malam wani ka abin da yake ba ruwanka kuma yanzu da wani yake cewa fa inna Allah domin lalle Allah ta'ala madaukakin sarki ya kodo yana cewa laqad kana lakum hakika kasance gare ku ku musulmi fi rasulillahi dangane da manzon Allah uswatun hasanatin akwai kyakkyawan abin koyi to ya zama ɗalibin ilimi kana koyan ilimin hadisi to hadisan nan da kake karantowa daga manzon Allah ne za babban abun koyinka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu tsaya a nan abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk